يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwana a cikin musulunci wannan ba ta mu ta yau saƙo ne na musamman da nake so ya isa kunnuwan uwana musulmi a kusa suke ko a nesa a birni suke ko a ƙauye wannan dalili yasa zan yi amfani da harshen hausa kai tsaye tun daga wannan gaba da yawa daga cikin mutane za su iya tsinkayo a kan me za mu yi magana wannan duniya ta mu gaba ɗaya yanzu ta haɗu a kan yare guda da damuwa guda da ta zama barazana ga rayuka da lafiya da tattalin arziki da zamantakewa na al'ummar duniya baki ɗaya, ba tare da la'akari da addininsu ko yankin da suke zaune a ciki ba a wannan duniya tamu wannan kuwa ita ce matsalan nan ta wannan annoba ta cutar covid-19 makonni da suka gabata mun gabatar da hudu ba a wannan masallaci dangane da wannan cuta tun a farko-farkonta wanda da zai iya zama ya wadatar ba sai mun sake yin wata ba to amma saboda dalilai guda uku dalili na farko shine dama ita hudu ba galibi ya kamata ta yi daidai da abin da ke damun mutane na al'amuransu na addini ko rayuwa ta warware musu ta gaya musu matsayin addini a kai to yanzu ko ba abin da yake damun al'umma kamar wannan matsala ta wannan cuta a yanzu baka ya kamata hudu ba ta ci gaba da mai da hankali a kai dalili na biyu shine musulmi koyaushe suna da bukatar ƙarin wayar da kai da ƙarin fahimta akan kowane al'amari to ballantana kuma wannan al'amari da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi wannan duniya da shi sannan dalili na uku shi ne saboda jita-jita da maganganu kala-kala waɗansu na ɗaukawa waɗanda suka fito daga waɗanda suke da damar yin magana ko ce wani abu akan wannan al'amari kamar yadda Allah ya ce walau rasul wa ila duhu wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da fadin Allah ta'ala fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun kamar yadda muka faɗa a waccan hudubar al'amari irin wannan in ya taso to ana bukatar ma'abota sani da ilimi da kwarewa a wannan bangaren ne su su gaya wa mutane mafita to amma yanzu ba su kaɗai suke magana ba ba malamai kaɗai ke magana ba ba masana a harkar kiwon lafiya kaɗai ke magana ba kowa yana faɗa mutanenmu kuma suna da saurin karɓar jita-jita da yatsa maganganu ɗaya daga cikin abin da ya zaburar da ni in yi wannan magana a yanzu shine saboda wani abin da aka yi ta yatsawa na wani labari na soki burutsu dangane da wai wani ya yi mafarki annabi ya ce masa in aka buɗe ƙur'ani za a ga gashi wannan gashin a sha shine maganin coronavirus wannan magana bayan kasancewarta shirme da shiririta da soki burutsu da ƙarya magana ce wadda bai kamata duk wanda lokacin da ake rabon hankali da wayo da wayewa ta addini ko rayuwa in dai an raba ba bacci yake yi ba ya iya ɗaukar wannan magana ya ji kamar za ta samu gurbi a zuciyarsa bale har ya tura wa wani amma mutane da yawa sun rudu da wannan maganar wanda har yasa waɗansu da nake gani masu wayewa ne a addini sun yi tambaya a kai yasa na gane lallai wajibi ne a yi magana a kan wannan ka dai wannan na riga na wuce shi shirme ne da soki burutsu in ma an taba tura maka wannan sako ka yi ƙoƙari, ka goge shi kar ma ka bata datan ka wajen buɗewa, balle ka karanta wannan matsala ta wannan cuta matsala ce da take da abin tsoro a cikinta amma kuma take da hikima a cikinta abin tsoratarwa dangane da ita shine bai kamata musulmi ya ɗauke ta a matsayin magana ce ta wasa ba magana ce fa ta musiba da azabar Allah saboda ko dai fushinsa ga al'umma ga bayinsa ko kuma saboda wata hikima tasa da ya sani ya aiko da wannan azaba domin ya razane mu saboda ya gaya ya mu yi Allah madaukakin sarki ya ce wa ma nursulu bil ayati illa takwifa muna aiko irin waɗannan ayoyi ne domin su tsoratar da mutane akan ubangiji amma kuma wa nukawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira Allah yana tsoratar da mu amma ba kowa bane yake komawa ga Allah idan abun tsoro ya zo azaba ce ta musamman da Allah ya ga dama ya aiko ta daga lokaci zuwa lokaci yana yin haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwayar Imam Muslim an tambayi ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sa'ad ibn Abi Waqqas me ka sani dangane da annoba ta abba'u wadda za ta zo ta kashe mutane kuma a kasa gane mafarinta balle makarinta sai randa da Allah ya ga dama ya katse ta sai usama ibnu zaid Allah ya ƙara yarda gare shi ya caf ya ce ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da amsa akan wannan tambaya taka ya ce azaba ce ta musamman da Allah ya rinka turo wa banu Isra'ila a baya a yayin da suka aikata wata ta'asa ta butulcewa ubangiji shi kuma Allah sai ya aiko ta domin ta razanar da su bisa ga abinda Allah maɗaukacin sarki yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un saboda su koma ga Allah ne to amma hakan ba sosai ba kasafai yakan sa su koma ga Allah ba to Allah ya zai ci gaba da aiko da irin wannan sunna ta ce kauniya ya tsoratar da mutane su tuna da cewa akwai shifa to hakika kuwa duniya ta girgiza yanzu da wanda da yake yin Allah da wanda ma baya yin Allah kowa ya san lalle Allah yana nan makon da ya gabata kun ga abin da Donald Trump ya ce kowa ya san wane ne Donald Trump akan maganganu amma kuma yanzu da kansa ya ce kowa ya koma ga Allah don wannan al'amari ya fita daga ƙarfin hannun mutane sai dai a yi addu'a kawai a koma ga Allah ya ga cewa ƙarfin siyasa da karfin kuɗi da karfin soji na amerika ya gagara sai an koma da karfin addu'a don haka ya koma kan wa'azi wa duniya cewa su yi addu'a a kan wannan haka kuma a shekaran jiya din nan kuka ga shugaban italiya shi ma ya ce sun yi iya nasu abin da za su iya a matsayinsu na bil adama a bayan ƙasa ya ce ƙarfi ya wuce hannunsu ya ce control ya fita a hannunsu ya koma sama haka in ka ji waɗannan mutane su da kansu sun ce ƙarfi ya koma sama to ballantana kuma musulmi dama mun san ba komawa ya yi ba dama daga Allah yake inna lillah wa inna ilaihi raji'un sane na ƙara razanar da kai kasan san da cewa waɗannan mutane wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya sun fi kowa kwaɗayin wannan rayuwar kuma sun fi kowa sanin daɗinta to sun san da cewa wannan cuta mummunan haɗari ne da za ta yi ga rayuwar bil adama kuma tana iya ɗaukan kowa saboda sun ga alamar ba cuta ce irin ta malaria da take shafan afirka kaɗai ba ba cuta ce ta ciwon zuciya ko ciwon ƙanjamau ko ciwon olsa da ke kama waɗansu ya bar waɗansu ba gwargwadon damuwarka a duniya a'a cuta ce wadda ba babba ba yaro ba namiji ba mace ba shugaba ba talaka kowane irin nau'i na mutane kun ji wannan cutar ta kama shi ko tana da barazanar ta kama shi shekaran jiya wancan sha bakwai ga wata executive director na world health organization a ofishin da ke kula da emergency program dr michael ryan ya ce wannan cuta idan duniya ba ta tashi ta fuskanci wannan cuta an samu an magance ta ba akwai tsoron tana iya kama kashi biyu cikin ukun population ɗin duniya baki ɗaya idan ta yaɗu ta shiga gari ta bazu a kasuwanni da wuraren ibada da cikin gidaje da duk inda mutane ke haɗuwa tana ci gaba da yaduwa ba a samu ta tsaya ba to akwai tsoron yadda muke da population ɗin mutum biliyan takwas to tana iya kama sama da biliyan biyar na al'umman duniya professor mark lipsitch sati biyu da suka wuce wanda profesa ne a kan binciken cututtuka masu yaduwa a harvard school of public health ya ce akwai prediction ɗin cewa idan wannan cuta ta fita daga control kuma ba a samu damar tsaye da ita ba tana iya laƙume 40 to 70 percent of the world population tana iya cinye kashi 40 50 60 har zuwa 70 na adadin mutanen duniya baki ɗaya. to mu musulmi wannan magana ce za ka ji to amma fa da Allah ya ce mana fasalu ahlaz zikir, ma'abota sani in sun faɗa ku saurare su inda ba bukatar a saurare su Allah ba zai ce mu tambaye su ba waɗannan masana ne kuma magana ce ta bincike ta ilimi haka bai kamata mu ɗauke ta da wasa ba shi yasa ta zama abun tsoro to amma mu a wurinmu na musulmi ya kamata ba wannan matsalar ce za ta ba mu tsoro ba ba yaɗuwar cutar za ta ba mu tsoro ba ba mutuwar da aka riƙa yi da adadin alƙaluman mutanen da suka kamu har ya zuwa yau suka kamu ya kamata ya dame mu ba ba rufe makarantu da wuraren aiki da wuraren sana'ar mu da wuraren ibada da ake kaɗa ya kamata ya dame mu ba ya kamata me ya jawo wannan abun na fushin Allah da azabarsa yaya za mu yi mu koma ga Allah mu gyara imanin mu mu kyautata tsakaninmu da Allah mu ceci kanmu da al'ummarmu mu fita daga fushin Allah har Allah maɗaukacin sarki ya ga dama ya ɗauke wannan abun wallahi kamar yadda su manyan duniya suka faɗa rufe makarantu da rufe cibiyoyi na haɗuwar mutane da rufe kasuwanni da tsaye da tafiye-tafiye na duniya da duk wata hada-hada ta hulɗa da take haɗa ɗan adam da ɗan adam wallahi ba za su iya magance wannan cutar ba sai in Allah ya ga dama ya ɗauke ta mu musulmi mu kwana da sanin wannan cewa wani ma wanda ba musulmi ba ya ce a koma ga Allah balle mu ba ma jira a ce sai donald trump ya ce a yi addu'a ba ma jira sai wani daga cikin shugabannin turawa ya ce abin ya fi ƙarfinsu ya koma sama kafin mu yi addu'a mun san da ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzan allah sallallahu alaihi wasallama na gaskiya cewa lallai muna da bukatar mu koma ga allah in mun ga musiba ta same mu musibatun kalu inna lillah sunan Allah ake faɗa a lokacin musiba don haka wannan hudu ba tamu a yanzu tana kira ne ga dukkan al'umman musulmi a ko'ina suke da suke iya jin wannan harshe da cewa a cikin wannan hali da yanzu muke ciki ga abubuwa guda uku da ya kamata su zama tsaraba a gare mu abu na farko shi mu kyautata alaƙa tsakaninmu ga Ubangiji, mu tuba ga Allah, sannan mu ƙarfafa imaninmu da tawakkali a kan Ubangiji. Wa a bai Allah bi su an fala maraddala idan Allah ya yi nufin turo wa mutane bala'i wallahi ba wanda zai iya ture shi wannan abun wallahi jama'a ya ishe mu mu ji tsoron Allah mu san lallai Allah ya isa ya iya yin abin da ya ga dama yau a ce maka duk duniya duk super power sun risina wa ubangiji komi da komi na shiryawa da tukawa da tabbatar da abubuwa da suke gudana a wannan duniya yanzu ya tsaya cek kowa damuwarsa ita ce wannan cutar yaushe za ta iso gare shi shi da kansa har shugabanni ba damuwarsu ita ce al'ummansu kaɗai ba suna damuwa da su da kansu wane ne za su zauna da shi a yi mitin saboda a cikin mitin ɗin ma ta yiwu a cikin majalisa shi ma akwai wani wanda yake ɗauke da shi ta yiwu matar wani shugaban ƙasan ta yiwu mataimakin shugaban ƙasan ta yiwu mafi kusanci daga shi cikin ministocinsa babu wanda ba a samu irin wannan ya kamu da shi ba to ya shiga kowane gida da kowane saƙo duk da ƙarfin da mutane suke da shi a wannan zamani wani ya nuna wa mutane cewa karfin ci gaban duniya na science and technology aikin banza ne idan ba a koma ga Allah ba wallahi yanzu wannan karfi da duniya ta kai da kuɗaɗe da suke ji cewa za su iya kashewa tunda sun ce ba abin da zai magance wannan cutar sai kuɗi sai an cire yanzu shekaran jiyan nan amerika da ta gane cewa abin da gaske ne tun ana ɗaukawa wasa ne ana ɗaukan abin a matsayin siyasa ce ta cacar baki tsakaninta da china na china yana ƙasa kullum adadin waɗanda suke kamuwa da ita ita kuma amerika yanzu zuwa shekaran jiya wancan kowace jiha daga cikin jihohin amerika 60 a cikin jihohin amerika 50 kowace jiha wannan cutar ta shiga ciki mutuwa kawai ake yi wanda alƙaluma suka sa da rabon za a faɗa wa 'yan jarida ya fito an sani wanda kuma aka gani a fili a kasuwa dole ya fito a faɗa shi ma dole ya fito wanda yake ɓoye kuma allah shi ya sani mutanen da suke ta mutuwa a sakamakon wannan cuta ya sa ita Amerika ta ce za ta cire 1 trillion dollar saboda a kashe akan wannan cuta kuɗi kaɗai zai iya kashe wannan cutar da ba a kashe kuɗi ne budget waɗannan ƙasashe a kai healthcare nawa ne budget ɗinsu a kan zaman lafiyarsu su kansu nawa ne ka tuna kuma da budget da suke kashewa akan kan lafiyar waɗanda suke kan mulkin siyasa nawa ake kashe musu amma gidajen siyasa da masu mulki guda nawa ne wanda wannan cutar yanzu ta ratsa to ya kamata mu ƙara sanin cewa wallahi wannan al'amari tabbas ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai sai dai ga Allah za mu koma haka mu ƙara tawakkali ga Allah da cewa Allah maɗaukacin sarki shi ya ga damar wannan abin kuma wallahi shi kaɗai zai iya warware shi so da ta inda cutar take iya yaɗuwa ba a iya ganewa sannan kafin a tabbatar wane yana da shi ta yi sai ya yaɗa wa waɗansu mutanen kafin daga baya shi ma an killace shi kafin a killace shi ko ya gane ya kamata a killace shi ya faɗa ko ya ƙi faɗa ya je ci gaba da al'amura da mutane ko a killace shi ko bai so ba kafin a yi haka mutane nawa ne wanda su zan su killace shi su ma suka kamu saboda ba sani ba mutumin da yake kusa da kai shi ma baka san wani hali yake ciki ba to alhamdulillah duk da matsalar da wannan abun take da shi ga musulmi duk da cewa a addinance mu mun fi cutuwa sama da kowane addini tunda mu ne muke yin sallah sau biyar mu shiga wurin ibada mu haɗu sau biyar banda sauran abubuwa da ke haɗa mu amma ce an dakatar da shi da yawa daga cikinmu a cikin shekarunmu na duniya ba mu taɓa jin lokacin da aka ce an yi suspending ɗin sallah a masallaci a kulle ba sallah ba har zuwa sati biyu ko wata guda sai a wannan lokacin akwai musiban da ta wuce wannan ba haɗuwa a yi sallah ba haɗuwa a yi wa'azi ba haɗuwa a yi karatu ba haɗuwa a ambaci Allah ba haɗuwa a karanta alƙur'ani to don Allah sai ne to musulmi sun fi cutuwa ta wannan bangaren amma alhamdulillah akwai sauki musulmi kuma su ne mafi karanci a cutuwa a wajen haɗuwar da matsalata a gangan jiki musamman kuma waɗanda suke vulnerable wanda ba kowa ba ba su da gata sai Allah mu 'yan Afirka har yanzu bai wuci da da yatsu ne za a a adadin wannan abun ba a ƙasashen Afirka wanda mu ne in ya shigo zai mana cin wutar daji amma alhamdulillah akwai sauki saboda duk da yadda cutar take shiga kuma duk za ka samu cewa in ta shiga wata ƙasa afirka wani ne ya ɗauko daga can ko turo shi aka yi allahu alam ko shi ya turo kansa allahu alam amma duk da haka allah yana taƙaita al'amarin amma ka ji yadda ƙasashen su yanzu yadda turai ta zama ba shiga ba fita an ninke ta kowane mutum in ya kaiwa ne yana so a ce ya je turai yanzu ga bizan turai ɗin in za ka je wanda yake can yana neman yadda zai ya fita duk inda za ka je kuma ba a son ka ka zauna a can to mu gode wa Allah akan wannan al'amari har yanzu da sauki kuma in Allah ya so ya yarda wannan prediction din da ake akan adadin mutanen da zai ci ta ƙara mutu su can in Allah ya yarda ba zai ci mu ba to amma ba za mu tsaya a kan cewa ba zai faru ba a ai kaza zai tsaya a ai baya kama baƙaƙen bata a ai wani ma ya sha gashi bai kama shi ba ba za mu tsaya a kan wannan shirmen ba dole ne mu koma ga Allah mu yi addu'a da gaske don haka mu koma ga Allah wannan shine mafita babba a gare mu mu tuba ga Allah jama'a mu rinka yawan istighfari wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin Allah yake faɗa ta bakin annabi Hudu alaihi salam ya ku mutane na ku tuba zuwa ga Allah ku yi istighfari gare shi Allah zai saukar muku da rahamarsa ta ruwan sama sannan Allah zai dawo muku da ƙarfinku zai ƙara muku akan wanda kuke da shi yanzu muna da ƙarfi muna da lafiya daidai gwargwado muna fata Allah ya ƙara mana amma mu yi yawan istighfari jama'a wannan sirri ne daga alkur'ani yawan istighfari a koyaushe da safe da rana da yamma da dare in za ka kwanta da in ka tashi ko kana tafiya yawan istighfar astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilai rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbi ighfirli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت duk waɗannan addu'o'i da ka sani na istighfari da tuba mu rika yawan yinsu jama'a za su sama mana lafiya kuma za su sama mana kariya da yardar Allah sannan mafita ta gaba a gare mu ita ce mu ɗauki rigakafi wannan kuma shine waɗannan duka daga wurin malamai ake jin su ba daga wurin likitoci ba waɗannan abubuwan duka sai a hadisi sai a ayar sai a aya daga alkur'ani mun gama da wannan sai abu na gaba shine a karɓi shawarwarin likitoci da duk abin da ƙwararru suke faɗa wannan kuma ya tabbata ga koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cuta ta annoba in ta zo to karka je kusa da ita in akwai hanyar da zaka yi kayi shamaki tsakaninka da ita yi, in kuma ta zo ka kama ka to sai ka koma ga Allah albishir ga mumini shine duk wanda wannan ciwo a yanzu ya kama shi yana mumini ya mutu ya yi mutuwar shahada in ji manzan Allah sallallahu alaihi sallama hadisi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi sallam riwayar imamu Ahmad yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce almuqimu fi haka shahid duk wanda ya tsaya a ciki ya haƙura bayan ta riga ta kama shi ya haƙura bai fita ya je ya sa wasu ba bai nemi gudu daga garin ba bayan ta riga ta shiga ya ce in ya mutu ya mutuwan shahada ne wal min haka al min zahab wanda kuma ya miya gudu kamar wanda ake yaƙi ne saboda Allah kuma ya gudu ya juya da baya saboda haka mu yi haƙuri jama'a wannan hanya ko da ta samu mutum ya mutu wallahi bai asara ba in dalili yasa naka ya kamu da ita to za yi bakin cikin rabuwa da shi ne amma yi farin cikin cewa ya huta da shan wahalan kisabi shi kan so rana ka kai in ya mutu ya yi mutuwar shahada kuma shi kan sai dai je jira ka a kofar aljanna haka ba abun asara ne ga mumini amma la yakunu zalika illa lil mu'min ba wanda zai samu wannan sai mumini haka ka zama kana da imani da takawa ta yadda in abun ya faru da gaske za ka samu ladan don in dai ba da imani da takawa ba ko da an zo ga hirin ci hakan cikin razana da tsoro da wane ne ba za ka samu wannan ladan ba don mutum baya samu sai abin da ya kini da shi cikin tsoron Allah to sannan kuma a cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai cewa fa kada mutum ya yayi sakaci ya shiga cikin inda ciwon nan yake ya ce firra min al-majrumi firaraka min al shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk cutar da take iya kama mutane yana kokarin kiyayewa da ita lokacin da ake bai'a wani yana da ciwon kuturta daga cikin banu sakif ya zo zai kawo annabi sallama cappa annabi ya ce tsaya daga inda kake mun karɓi cappanka Allah ya maka albarka tsaya daga can annabi ba zai taɓa hannunsa ba wannan kar mutum ya ce wai ai tawakkali ne ai kamar yadda waɗansu mutane a malaysia suka tafi tabligh a ƙasar indonesia an ce za a yi taro ga cuta ta ɓarke suka ce a tun da za mu je taron allah ne allah ya Rabba na ta bainana wa bainal qawmi na bilhaji wa anta khairul ya yaushe za ka yi irin wannan wannan tawakuli ne ba tawakkali ba suka je kuma da yawa daga cikinsu ba a bayi komai a taron ba sun kamu da shi wannan babban kuskure ne a ce maka akwai wannan abun mai yiwa a masallaci wani yana da shi kuma ka ce bari in je kawai in an yi karka masa salati ai Allah ya yafe mana wannan ba haka ake yi ba in dai aka ji cewa ya kulla a wani wuri kuma an ce mutane kar su je karka shiga duk imanin ka baka fi manzan Allah ba sallallahu alaihi kuma manzan Allah ya san ba yanda za a yi cuta ta kama shi haka kawai cuta ma irin wannan ta kazanta amma manzan Allah ya ce tsaya daga can ba sai na taba ka ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yamurru la abin nan layu yumirru mumridun ala musih kada wanda yake kiwon raƙuma waɗanda suke da cuta ya zo biyo da su cikin raƙuman da suke da lafiya ya shafa musu ciwo karka kawo kazarka ta kamu da ciwo ka shigar da ita cikin waɗannan kada ɗanka ya kamu da ciwon shattuwa ka zo ka shigo da shi cikin sauran ka keɓe shi duk wata cuta in ta faru a keɓe mutum kar a shigo da shi cikin masu lafiya saboda kasu kamu wannan sanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan cututtuka infectious za su iya tashi su kama wani kaddara ce ta Allah haka Allah ya tsara don haka karka je kusa da abin sannan kai kuma da ya same ka ko ya samu naka karka kai shi kusa da mutane inda zai kamu idan da gangan ka san wannan cutar ta kama ka ka shiga cikin mutane ka je ka sa musu wallahi sai Allah ya kama ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci tafannuwa ma kar ya zo mana masallaci cuta ce za ta kama ka ba cutar da ta kama ka don kai sallah kusa da mai cin tafannuwa amma ce karka zo don karka cutar da wani to ina shi kuma wanda ya san ya kamu da cutar ya je ya shigo cikin masallaci ya ce zai zai ja dogon carbi saboda ya samu ya addu'a ba daidai bane in mutum ya shiga cikin mutane ya sa musu Allah sai ya kama shi in ya san da gangaye don haka wajibi ne akan mutane su kiyaye su yi rigakafi wa kansu duk inda suka san in sun shiga zai iya kawo wannan cutar ta taba su kansu shiga wurin karka yi mu'amala da wanda ka san da cewa yana da wannan cutar ko da ɗanka ne ko da matarka ce ko da wane ne walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ka kira jami'an lafiya su sosai inda za su yi da shi jama'a an fahimta sannan kuma idan wannan dalili ya kai ga har zai sa a ce kamar yadda a majalisar koli ta addinin musulunci ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi jiya ta fitar da sanarwa allah ya saka musu da alkhairi a madadin al'ummar musulmin najeriya cewa wannan matsala ta riga ta zama annoba ce ta duniya musulunci kuma yana da tanaje-tanaje akan komi ka duk garin da wannan abun ya kulla ka ɗauki matakin da suka ga ya dace wajen tsare mutane da rayukansu da lafiyarsu wannan kuma ɗaya daga cikin manufofi ne na addinin musulunci haka in a cikin wani gari da wannan abun ya kulla an ce a dakata da zuwa masallaci kai ma ka dakata kai sallah a gida zaka samu full ladan da ka ke samu a masallaci ladan ya zo ya rera kiran sallah sai ya sallah shi kaɗai ya koma kan liman ya fito balle na idi kowa ya zaman sa a gida ya sallah shi da iyalansa kai da iyalanka sai ku jam'i tunda su ka tabbatar ba su kamu ba tunda kai ne dama za ka fita ka je ka debo haka tunda ba a fita ba wanda suke zaune a cikin gida sai su yi jam'in su wannan amma fa a garin da abun ya shafa aka dakatar kenan mu anan muna cikin ni'imar Allah Allah ya kara mana ni'ima kar ma Allah ya kai mu ga lokacin da za a ce ba za a fito sallah ba Allah kar ya nuna mana amma in wannan musiba ta kai ga har an yi haka to a yi biyayya wa tsari da hukumomi suka sa saboda duk wannan abun gyara kayanka ne ba sauke mu raba ba ya tabbata a cikin hadisai na sayyid bukhari da muslim abdullahi dan abbas allah ya kare yarda a gare shi ya sa ladanin da ya kiran sallah ana ruwa sai ya ce karkace hayya ala salati ka ce wa mutane sallufi fi tukun, kowa ya sallah a gida da ya kiran sallah ya zo hayya ala salati sallufi fi tukun. shi ne aka fito ɗan suna inkari ka su ba taɓa jin irin wannan kiran sallah ba ya za a yi haka sai abdullahi ibnu abbas allah ya ƙara yarda a gare shi da babanta sai ke cewa fa'alahu man huwa khairun minni wannan abin da kuka gana yin wanda ya fi ne alheri shi ya haka shi ne wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da mu cewa in akwai abin da zai iya cutar da mutane to a ce musu yi sallah a gida to in ruwan sama ya ta an yi sallah a gida ina kuma ga ruwan coronavirus Allah ya tsare mu waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da ya kamata a ce mu yi wa mutane faɗakarwa dangane da su da yawa daga cikin mutane mutanenmu musamman sun fi sauraron abu a wurin malaman addini sama da yadda za su je a wurin likitoci da kuma a rediyo daga gwamnati tunda ba su yarda da gwamnatin ba gwamnati ba ta ba su kafin in sun yi rashin lafiya kuma yanzu ta ce musu zauna a gida su yi kaza su yi kaza za ka ba dole su gaskata ba to amma in suka ji daga bakin malamai shi yasa wajibi ne akan malamai su yi nasiha wa mutane saboda kiwon lafiyarsu tunda addinin musulunci ba kawai karantar da ahalari da ishmawi ne kawai ya kunsa ba ya kunshi har da karantar da mutane kiwon lafiya da kuma zaman lafiyarsu haka abin da zan cika mana da shi a nan shine matakan da cibiyoyi na lafiya na duniya suka faɗa na yadda mutum zai kare kansa da kuma in wannan ciwon ya kama mutum ya ne zai fara ganin alamunsa shine zan ɗan faɗa kaɗan amma abin da kuka ji daga gare sai ku ɗora a kai dama aikinsu ne ni ba aiki na bane daga farko dai suna yawan ba da shawarar a sa wannan abun takunkumin wannan sa abun takunkumin in dai musamman a inda ake da shi yana hana ka kai ka sa wa wani ko da kana da shi yana hana kuma wani ya sa maka amma musamman ko don saboda kai ka kare kanka to yin amfani da shi yana da amfani kwarai da gaske a lokacin da ya zama cewa ana da bukatar hakan amma ban ce haka kawai yanzu kowa ya je dauka ya sa kafin la'asar ba sai in lokaci ya zama dole Allah ubangiji ma ya tsare mana lokacin da zai zama dole sannan kuma suna cewa sabulu yana kashe cutar saboda yawanci a hannun mutum yake iya zama kuma yana iya zama har ya kai awa goma sha biyu ya iya wuni ko ya kwana yana nan a hannunka ta yadda kana murtsuka ka ko ka taɓa wani wuri inda zai iya samu yana da jiƙa ya shiga shikenan ya shiga hanci ko makogoro sai ya makale kuma kaga hanyar da irin waɗannan abubuwa da ba ganin su ake da ido ba za su iya wucewa ba za ka sani ba to haka kar mutum ya sakaci da hakan to haka ana so mutum duk lokacin da ya wani abu na taɓa wani abu musamman kuma karfe ko wani abu daga waje wanda ba a jikinka ba ka taɓa wani abu to kafin ka sake taɓa jikinka kuma ka wanke hannunka da sabulu saboda sabulu yana kashe cutar sannan bayan haka in ka fita kayi gogayya da mutane yana iya kama jikin tufafi mutumin da ya taɓa ka yana iya kama tufafi don haka shi ma tufafin kaga za ka zo ka taɓa da hannunka kuma ba za ka san lokacin da za ka shafa ba a fuskarka ka yana da kyau shi ma a riƙa yawan inda tufafin da ka fita da shi ka dawo to a tsoma shi a ruwa a sa sabulu a wanke shi shi ma yana ƙara magancewa saboda yana iya kaiwa awa tara a jikin tufafi shi ne nake ce kai kuɗi ba a yau kuɗin da za ka karɓa a hannunka ya fito kuma dole sai ya taɓa hannun wani ya taɓa ya shiga hannunka kuma ka sa aljihun in mun ce a wanke aljihun kuɗin kuma ya za a yi da shi kaga wannan al'amari ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk yanda zan ba ku shawara ina ce ku daina taba kuɗi ba yadda za ku yi ba inda wannan abun ya fi zama shine a jikin karfe duk wani abu metal duk wani abu karfe yana yawan zama a jiki karfen kofa ne karfen kujera eh, abin nan eh, wajen buɗe mota wajen an fita jikin wani karfe da ake jingina wani ya taba kai ma ka zo ka taɓa ko cokalin da wani ya ci ka ci da shi ko jikin famfo inda za a yi alola ko buta duk wani abu dai inda na karfe ne to wannan abun ya fi zama a jikinsa ta yanda zai iya zama wato har ya zo ya iya hawa ya taɓa mutum haka mutum gaskiya sai ya yi ƙoƙari wajen eh, abin nan eh, domin a jikin karfe ne ake gani yana iya kawa awa goma sha biyu zaka shi yasa aka yi magana akan yawan wanke hannu tunda da hannayen mu muke iya taba abubuwa wani lokaci ka taba ma baka san ka taba ba Allah ya kyauta sannan daga cikin abin da yake yake kashe shi shine zafin zafi duk sun ce duk abin da ya kai temperature na 26 to 27 ah, abin nan degree centigrade yana iya sa ya kashe shi wannan shi yasa ma ko ga wani wata fa'ida da wata ma'aikaciyar lafiya daga Ghana ta bayar na ce wannan lakanin zai mana amfani a gargajiyance kafin gwamnati ta san da mu tun da dama sauran abubuwa da suke faruwa wa mutane na cututtukan yau da kullum ma ba samu ba zuwa magani kyauta ba to ballantana a yanzu da inda ake bada maganin nan a Legas ce inda da ai bincike a tabbatar akwai ma sai an je Legas ko Bado to kafin a je maganin ai kuma ka riga ka shiga wani hali to ni na gani wannan abin nata na gargajiya zai yi amfani ni dai ba ina ba da maganin ba ne. amma ni dai ina gani kamar wannan abun nata yana da ɗan hankali zai iya ɗaukawa ta yi bayani cewa in mutum ya ji mura ta dame shi wanda shine farkon alamun ciwon in dai har ya tabbata tunda an ce zafi baya son zafi kuma su ma duk masu bincike sun ce zafi in yayi yawa yana kashe shi ta ce to mutum ya yi sirace kuma dama yana makalewa a hanci ne da makogoro to a bakun san sirace ba ai kowa san sirace ta ce a kawo ruwan zafi musamman ma ta ce a sa nim a ciki ba kuma gashi nan Allah ya ba mu shi kyauta ko ina ba har mun kai kyauta ma a Saudi Arabia haka wannan nim din darbejiya a cigo a bararraka za ba samalan ayi abun da Hausa in ka bararraka sai ka zo ka zauna dan kujera ka kwabe sosai sai ka kawo babban bargo duniyan kullun nan aikin sa kenan sai ka rufe kanka sai ka kihu ka bude bakinka ka bude hancinka kana tasbihi yana shiga kana kiran sunan Allah yana kona shi to wannan in Allah ya so ya yarda zai iya kashe shi mewa tun kafin ma a kai ka wajen da za a bincika dalilin da ya sa ni nake gani wannan abin zai aiki shine sun yarda da cewa zafi yana kashe shi sannan mu mun yarda da maganin gargajiya dama ba dole sai abin da aka kulla a cikin abin da za ka bare ka eh, abin nan ka jefa kwabi kana jin daci ba hanyoyin da muke amfani da magani ko muna ganin amfanin sa yana da yawa sannan wannan abun ba sha aka ce ka ba an ce ka yi sirace ne ne kuma a cikin asara sannan wannan harkar duka ta mura take farawa an ce duk wani abu mai sanyi ka guje shi banda shan ice cream banda shan kankara banda shan wani abu mai tsananin sanyi don kar ma ka jawo wa kanka mura a cikin wannan kwanakin kaga yanzu ko nan yanzu ladan mun zo za a yi sallah na jiya fara tari a zan yi nesa da shi ko ce a bika microphone din ga wani to duk abin da zai sa ka yi tari ko kai wa sai ka kiyaye shi to kar mutum ya yi amfani da kayan sanyi musamman kuma in ya fara jin wani abu na mura to kaga inda wannan abin zai amfani kenan mutum ya amfani da abubuwa na zafi da za su ƙara turara shi sannan zama a cikin rana yana daga cin abin da suka ce exposure zuwa cikin rana yana kashe shi shi ma to mu kuma Allah ba mu ranan gashi nan turai ne babu ranan shi yasa abin yake ƙara musu yawa to wannan dai kaɗan daga cikin matakai kenan na kariya da kuma in har mutum ya kamu alamomin da ake gane shi kamar yadda suka ce tunda ba qur'ani hadisi ne, su suka ce ana farawa daga mura ne akwai kuma ya san mura da zai zai kai ga tari ya zai kai ga toshewan hanci ya zai kai ga toshewan makogoro ya zai kai ga yawan ciwon wuya ya zai kai ga muryarka tana dushewa to in yayi nisa ne sai fara shiga ciki kuma ya fara taba su huhu da sauransu waɗanda suke yin aiki a harkar respiratory system sai rika hana numfashi da sauransu har mutum ya zai ji numfashi yana gagara ido yana yin ja ga zazzabi ga yawan fitar da majina ga fitar da hawaye irin waɗannan alamomi in mutum ya ga mura ta fara wuce na muhammadu rasulullahi kawai ya nemi maganin tun da wuri kuma daga ciki da yawa daga cikin kasashe sun ce sun gwada chloroquine sun ga yana aiki akan wannan to kaga in kai wannan darbejiyar kaga bai yi ba sai ka sa a danna maka chloroquine ko ka ɗibi na kwaya ka sha ko kuma in ka samu wanda zai yadda maka allura a irin wannan yanayin shi kenan sai a yi ta danna maka chloroquine in kuma baka samu wanda zai maka allura ba amma dai in dai mutum ya ji wannan abun ya masa tsanani to don Allah ya sanar da hukumomi saboda yanzu ba wai don kansa bane ana magana akan sauran al'umma ne saboda za a yi bincike a ɗauki jininsa in an samu shi ne to shi dama ya killace kansa to kaga mutanen gida da wanda ya mu'amala da su su ma sai kokari a tsare saboda a gane cewa ko akwai wani wanda ya kamu Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ubangije mana sutura Allah ya bamu lafiya waɗanda suke cikin wannan matsala a yanzu Allah ubangije ya tsare su mu kuma da bamu riga mun shiga ba Allah ya kare mu aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أحبتي في الله أذكركم بما قال الله عز وجل للأمة ولعباده الذي تزكو به حياتهم وتعلو به درجاتهم ألا وهو الصلاة والسلام على محمد خير الأنام فقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه وثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته فقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم ارض عن الصحابة والآل أجمعين وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة في الدين والدنيا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ألبسنا لباس العفو والعافية اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية يا رب العالمين في أمتنا وفي جميع الأمة الإسلامية يا رب العالمين في دولتنا وفي جميع في جميع الدول الإسلامية يا رب العالمين اللهم وحد صفوف المسلمين واجمعهم على الخير والهدى والرشد يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وفق أئمتنا لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار